Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan ofishinmu na birnin Yamai akan mitoci 16, 21 25 kuma a koyaushe za a iya samun mu a duniyar gizo a voahausa.com ko sashen hausa.com. A jamhuriyar Nijar ana iya kama mu a gidajen rediyon amfani sarauniya fara'a nomad dalol da niya ko tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 na zangon FM a birnin Yamai sai Alfa Rediyo da ke kumasin kasar Ghana. Jama'a barkanmu da saduwa a wannan lokaci wanda ni Sulaimu Muni Barma ke jan ragamar wannan shiri na musamman saboda wasu matsalolin da ake fuskanta masu alaka da bazuwar cutar coronavirus da ta sa aka rufe ma'aikatu da yawa ciki har da wasu sassa na babbar headquarter mu da ke birnin Washington DC. To a cikin shirin za a ji cewa masana sha'anin tsaro sun tabbatar da cewa mayakan Boko Haram reshen Iswap na da hannu a tashin hankalin da ake fama da shi a yanzu haka a jihar Zamfara. 'Yan bindiga a jihar Sokoto sun sako wani ɗan ƙasar Nijar da suka sace bayan wani harin da aka kai a ƙarshen makon jiya a garin Ilela a Marawa. A ci gaba da tsare-tsaren zaben gama gari na shekarar 2020-2021 a jamhuriyar Nijar, hukumar zaben ƙasar ta fitar da takardun sunayen mutanen da suka yi rajistar zaɓe. Za mu je abin da jama'ar da magaram ke cewa akan wannan batu. Kamar kowace ranar Alhamis muna tafa da shirin na ƙasa ba kasawa ba da sharhin jaridun Ghana sannan mu karkare da sharhin muryar Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin amurka to amma a halin yanzu ga labaran duniya jama'a assalamu alaikum na hadiza kyari ga cikakkun labaran duniya kusan mambobi da shugabannin kungiyar masu tayar da kayar baya ta ms-13 24 ne aka kama ake kuma tuhuma a zaman wani bangaren shirin jami'an tsaron gwamnatin tarayyar amurka na wargaza shugabancin kungiyar Shugaba Donald Trump wanda ya sha alwashi murƙushe kungiyar ne ya sanar da lamarin a ranar laraba a fadar white house tare da attorney general william barr da wasu manyan jami'an tsaron kasar a gefensa mun kaddamar da wani samame na tarihi wanda ya kai ga kame da kuma tuhumar mambobin kungiyar ms-13 da shugabanninsu da yawa a fadar amurka in ji trump Trump ya ce cikin kamun da aka yi har da manyan mambobin kungiyar MS-13 a matakin kololi kuma a cikin 'yan kwanakin nan aka yi samamin a faɗin ƙasar. A jiya Laraba, fadar White House ta nisanta kanta da sabuwar caccakar da aka yi wa Dr. Anthony Fauci, kwararre a fannin cututtuka masu yaduwa na Amurka, game da yadda ya tunkari annobar coronavirus. har ma wani ra'ayi da aka wallafa a jarida ya bayyana shigen wasu ra'ayoyin shugaba donald trump a ra'ayin da aka wallafa a jaridar usa today mai ba da shawara kan harkokin cinikayya a fadar white house peter navarro ya ce fauci na da kyakkyawar ɗabi'a a idan jama'a amma duk abubuwan da na tattauna da shi a kai ba daidai ba ne ko da yake bayan da aka wallafa labarin Daraktar harkokin sadarwa a fadar White House, Alisa Farah, ta ce bayanin Navarro bai bi ka'idojin White House da suka dace ba, kuma wannan ra'ayi na Peter ne. 'Yan sanda a Rasha sun kama fiye da masu zanga-zanga ɗari da ake adawa da yin kwaskwalima a kundin tsarin mulkin ƙasar da ta yiwu ya ba vladimir putin damar ci gaba kasancewa kan karagar mulki karin shekaru goma sha shida a cewar wasu masu sa ido kan harkokin adama. kimanin mutane 500 galibin su sanye da takunkumin rufin hanci da baki da aka rubuta kalmar a'a wato no da turanci a kai suka yi tattaki zuwa babban titin moscow babban birnin kasar ranar laraba wasu kuma sun yi ta daga tutoci da ke bukatar putin ya yi murabas yayin da wasu suka kira shugaban na rasha barawo ƙungiyar sa ido kan harkokin siyasa mai zaman kanta da ake kira ovd info ta bayar da rahoton kamun mutane fiye da ɗari amma 'yan sanda da jami'an rasha ba su ce komai ba tukun gwamnatin shugaba trump ta shirya kawo ƙarshen wata yarjejeniya da aka cimma a shekarar 2013 tsakanin amurka da hukumomin binciken harkokin kudaden kasar china a wani yunkuri na ƙara matsin lamba kan kamfanonin kasar china da ke amurka don su bi ka'idojin binciken takardun kudaden na amurka kamfanin dallacin labaran reuters ya ambaci kit crutch karamin sakataren haɓakan tattalin arziki makamashi da mahalli a ma'aikatar harkokin wajen amurka na cewa rashin bayanin gaskiya ya sa jami'ai suka yi shimfiɗar ficewa daga yarjejeniyar ta shekara 2013 wannan lamari na zuwa ne bayan shekarun da aka kwashe ana sa in sa tsakanin masu binciken kudaden amurka da kamfanonin china game da takardar kudaden da ake bukata daga kamfanonin da ke hada hadar hannayen jari a amurka musamman a nasdaq da ke harka da kamfanonin fasahar zamani hare-hare ta sama da aka kai a lardin aljaf da ke arewacin yemen sun yi sanadiyar kisan akalla fararen hula bakwai ranar laraba a cewar mazaunan yankin da wani jami'in kungiyar 'yan tawayen huti wanda ya ce adadin waɗanda suka mutu sun kai mutum tara wani mai magana da yawon ma'aikatan lafiya ta huti ya ce haɗakar dakarun ƙasashen da saudiya ke jagoranta ne suka kai hari a unguwar alhazmi a cikin lardin aljawaf kwanaki kaɗan bayan wani hari ta sama da aka kai a ranar lahadi a yankin arewa maso yammacin hajja harin na ranar lahadi da aka kai a hajja ya yi sanadiyar kisan yara bakwai da mata biyu tare da raunata wasu yara biyu da mata a cewar ofishin kula da harkokin bada agaji na majalisar ɗinkin duniya ocha yan tawayen huti sun ɗaura laifin har-haren biyu akan haɗakar dakarun da saudiya ke jagoranta mai magana da yawon kungiyar haɗakar dakarun kanal turki almalki ya faɗa wa kamfanin dillancin labaran reuters jiya laraba cewa za a yi bincike kan har haren ya kuma maimaita shigen kalaman da ya yi akan harin ranar lahadi Yau wato bayan labaran duniya yanzu kuma sai taskar rahotanni. A Najeriya yayin da 'yan bindiga ke ci gaba da hallaka bayan Allah a jihar Zamfara, masana sha'anin tsaro sun tabbatar da cewa mayakan Boko Haram reshen Iswa na da hannu a wannan aika-aika. Daga Abuja ga rahoton Hassan Maina kaina. A cikin wata sanarwa da hedikwatar sojojin Najeriya ta fitar, ta ce jiragen yakin Najeriya da ke kai farmaki karkashin rundunar operation hadarin daji sun yi lugudan wuta a kan wani sansanin 'yan bindiga daɗi da ke dajin kuyan bana da ajihar jihar zamfara inda aka kashe da dama daga cikin 'yan bindiga daɗin rundunar sojan najeriya ta bakin mai magana da yawon hedikwatar tsaron kasar major general john enanche ta ce ta yi amfani da jiragen yakinta masu saukar ungulu da kuma manyan jiragen yakin da ke kai farmaki inda aka rugurguza wannan sansanin 'yan bindiga daɗi na boko haram bangaren iswap waɗanda kuma suka kulla ƙawance da jagoran 'yan bindigar zamfara wato dogo gide. Duba da yanzu ta tabbata cewar Boko Haram na adazukan jihar Zamfara, ko me hakan ke nufi ga sha'anin tsaron ƙasar? Tambayar kenan da na yi wa masanin tsaro Group Captain Sadiq Garba Shehu mai ritaya. Eto eh abin da wannan labari yake nunawa na farko dai wannan shine za mu ce na farko da su eh, sojojin Najeriya suke yadda cewa su ma sun amince akwai waɗannan burbushin boko haram arewa arewa maso yamman najeriya kwamfitin yan sanda najeriya shi ma ya yi wannan hasashen an daɗe cewa masana dama suna cewa a wannan yanayin su yan boko haram ko kuma wasu sababbin kungiyoyinsu akwai iswa akwai kuma ansaru ana ganin suna shigowa kuma suna zuwa wannan arewa maso yamman su zo nan ma su kafa tantansu abin da wannan yake nuna mana kawai abin da ba daɗi a cikin ce to aikin ya ƙara wahala kenan dan a gaskiya kwarewan yan boko haram aka kwarewan su yan ta'adda wanda suke satin shanu ko suke kasa mutane wannan kawai su zo na gari banza ne wanda yake ba su da wani horo amma yan boko haram in suka ce kaga yanzu za su ƙara musu horo za su ƙara musu kaman haɗa abubuwa masu fashewa wanda ake kira IED wanda yake su wannan masu satin sanu ba su da wannan dabaru to yanzu kawai abin tada hankalin shine za a ce idan aka samu wani alaka ko da ke kowai da abin da su wannan suna neman kafa abin jihaji ne wannan su kuma kuɗi suke nema to amma sun kula ina ganin kamar abin da suke gani yanzu cewa idan suka haɗa karfin su duk da akidan su ba ɗaya ba su waɗannan 'yan boko haram za su ƙara ma waɗannan masu sacen shanun nan masu sace mutane za su ƙara musu wasu dabaru wanda yake sun fi su iyawa amfani da su intanet ne amfani da su eh, abubuwa masu fashewa ne da za su koya musu wannan abu so a gaskiya abin da muke gani din shine yanzu irin yakin da ake yi a north east wanda za ka iya cewa da daban ne da yakin da ake yi a suka tuna su zamfara saboda me a can kamar yaki ne za mu ce soja da soja amma abin da yake a arewa maso yamma in ba yanzu da 'yan boko haram suka zo ba yaki ne da kake yi da masu kare doka. Amma a cewar Major Shaibu Galma mai ritaya ko kaɗan wannan bai bashi mamaki ba cewar Iswap na kan jihar Zamfaran. ba abun mamaki bane wato abun da yake faruwa shine tun da wuri eh, Alhaji Hassan wato ana cikin yakin Boko Haram ne magana iswap ya fito sai ba eh, a ci gaba da bambanta su ba ai iswap ba yana nufin wanda suke Sahelian region wato na nan West Africa daga su Burkina Faso dinnan su Mali su waye da su waye duk suna operate a wannan wurin saboda haka ba a abin mamaki bane a ce idan mutanen iswap sun tsallako irin su sun tsallako sai sun shigo irin wannan daji saboda haka nan ba wai dole ya zama yan boko haram bane wanda muka sani amma tunda da yake mun riga mun mun musu hadaka mun ce su ne boko haram ne suka zo eh, iswap sun shiga cikin su sun hausa ne da su to ya iya zama a ce din haka ne amma wa'inda aka ce an gani na nan wurin kila waɗansu waɗansu sunan yana da yakinin ba saba zuwa ƙasan borno din na ba sai dai idan an samu waɗansu evidence ko waɗansu shi wani takardar shaida ko wani evidence dai da zai nuna sun taɓa operating a wannan theater din area boko haram na borno. don tunkarar wannan babban kalubale a halin yanzu masanin tsaro Air Komodo Ahmed Tijjani Babagamawa ya ce akwai bukatar sojojin Najeriya su canza salo To abin da zai za su shi ne yanzu a kowa ya san irin abun samu a kyakkyawan fahimta tsakanin sojojin ƙasa da na sama da kuma sauran jami'an tsaro abin da za su shi ne su inganta samun bayanai na sirri su san inda waɗannan 'yan ta'adda da 'yan bunga daɗi suke koyewa da sauransu kuma su to su ma mutanen da suka taso daga wannan wurare su haɗa kai da jami'an tsaro duk wani bayani da suka sani sansanar da su Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. A gaida Hassan mai na kaina za mu je jamhuriyar Nijar. Rahotanni daga birnin Kwanni na cewa 'yan bindiga sun sako wani ɗan Nijar da suka sace a ƙarshen makon jiya lokacin da aka kai hari a garin Ilela a Marawa. Wannan shi ne mutum na biyu da aka ceto daga hannun masu garkuwa da mutane a ƙasa da mako guda bayan biyan kuɗin fansa. wakilin muryar amurka a birnin kwanni haruna mamman bako ya aiko mana karin bayani a wannan rahoto Ɗan Nijar na biyu da 'yan bindiga daɗi suka sace a ranar Alhamis da ta gabata a cikin karamar hukumar mulkin Illela ta jihar Sokoton tarayyar Najeriya ya samu kubuta bayan an biya kuɗaɗen fansa kamar da aka biya ga na farko da aka sako kwanaki uku da suka wuce. Sai dai 'yan uwansa ba su so su ambata ko nawa ne aka biya ba amma ɗaya daga cikin danginsa ya nuna farin cikin su game da samun kubutarsa da irin ƙoƙarin da 'yan uwansa na birnin sakon suka kawo musu ni ne sara'u mamman tsini dan uwanmu an sako shi jinin mu dan mu ne mun yi horin ciki sai dai ai ce an gode Allah al'amari wanga don mutanen kwanni gaba ɗai birni da ƙauye sun ji baƙin cikin al'amarin ga don sun goya muna baya bisa ga baƙin cikin da Allah ya kaddarce mu da shiya haka ake so in lamaruka sun ka zo cikin al'umma sun ka zo cikin ku wanda kuna jima mutum sun tashi tsaye ko ina wannan maganganukan shine ne ake yi kuma kowa ya nuna bakin cike shi bisa ga wanga lamarin kamin a sako su tun da shi wancan na harko sai da aka bada naira miliyan biyu shi kankana bai kasance to shi kasan zancen kuɗi su ba a ma wannan bayani nasu tun da mutane da yawa ne an ka kama kuma kowane sai da ya zo ya tabi da su ya bada wani abu shi zancen kuɗi sai dai mu wuce shi tun da al'amari ne ba na mutum guda ba yan nijar din guda biyu an yi awon gaba da su ne a cikin daren alhamis alhamis da ta gabata a cikin garin ilela local gamman a cikin dare zuwa kimanin karfe goma sha ɗaya da rabi na daren bayan maharan sun abkawa wani wurin sha na cikin garin ilela da ke kan iyaka da birnin kwande. sara'u mamman ni ya yi jan hankali ga 'yan nijar da ke buƙatar zuwa ƙasashen waje a nan gaba musamman ƙasashe da ke fama da ta'addanci ko satar mutane ko ya ƙoƙa ko satar shanu to ya ce a riƙa yin taka tsantsan mutane duka na kasashen Nijar ma gaba ɗaya nika cewa su rika hankali su rika taka tsantsan don duniya ce ta riga yanzu ta lalace ta birkice abin da ba ka zato sai ka iske shi da ba ka tsammani sai shi hwaru. Abin aza ayar tambayar a nan shine irin yanda 'yan bindigar ke kira ta waya salula kuma a tsallaka iyaka a kai musu kuɗaɗe ba tare dukkan waɗansu jami'an tsaro na wannan ƙasar makwabciyar jamhuriyar Nijar sun yi ƙoƙarin shiga ko tuntubar 'yan uwan waɗanda aka kame aka tafi da su domin ganin sun kubutar da jama'ar da aka yi garkuwa da su ba watakila lokaci ne a nan gaba zai sa mu samu wannan amsar haruna mamman bako na birnin kwanne sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanne a jamhuriyar niger a gaida haruna To har yanzu muna jamhuriyar Nijar inda hukumar zaɓe ta Seni ta fitar da sunayen mutanen da suka yi rajistar zaɓe a ci gaba da shirye-shiryen zaɓuɓɓukan da ake sa ran soma gudanarwa a ƙarshen shekarar nan ta 2020. Wakiliyar sashen Hausa Adama Garam Tamar Abari ta ziyarci wasu daga cikin wuraren da aka manna takardun sunayen mutanen da suka yi rajista ga rahoton da ta haɗa mana. tsawon sati biyu ne wa'adin da aka ɗauka don kowa ya san inda yake hukumar zaben ta nemi kowane mutum ya je ya duba sunan shi don idan akwai wata matsala a magance ta tuntuni kafin lokaci ya ƙure tuni kuma al'umma maza da mata suka mai da hankali a kai alamomin bashir na zo leka sunayenmu ne da aka yi na arulama wannan zawa ta ta ce ma har yanzu ban samu ba na ga sunana sunayen yan gidanmu ne duka gaba ɗaya ban gaba na kowa sunana rabi saboda harakar na abin zaben na zo ni na ga sunana kaman ba daidai ba kaman a rikice yake shi yasa na ce to da zo da takardu in gani ni rabu abu nake kuma yana ga an sa abu da raji sunan yana ce a rikice yake suka ce a daidai ne haka sunana rabi jibrila na zo in jiba suna na in ya hutu ko kuskure ko ba kuskure yanzu cikin in kwana na ga sunan matata ni na ne ban gani ba kuma tare muka zo ita ta yi ni ni sahura kama yau kwana na biyu ina zuwa ban gani ba yanzu na bi ta suna kuma yanzu ina bin ta hutu isu na ga na gana namijina na ga diyana hukumar zaben ta wakilta wasu jami'ai da ke kula da waɗanda suka fuskanci matsaloli su ne ke taimaka musu da yadda ya dace muhammadu alhaji salifu na ɗaya daga cikin wakilan ya yi ƙarin haske kamar haka yanzu muna gyara kurakure ne wanda mutum ya samu ko sunan shi ko sunan baban shi shekaran aihuwar shi ko inda aka aihe shi duk abin da ya huto cikin katin mutum idan akwai matsala an rubuta shi ba daidai ba shine mukan iya gyara tamar abari muryar amurka daga damagara a jamhuriyar niger yanzu kuma ga shirinmu na gaba nakasa nakasa nakasa ba kasawa ba Jama'a salamu alaikum barkanmu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba wanda ke zuwa muku a kowane mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Shirin na ƙasa na ci gaba da tantaunawa da Muhammad Mokhtar, sarkin makafin sarkin kabin argungu, wanda a makon jiya ya yi bayani a dangane da yadda yake gudanar da sana'arsa ta sakar kujeru da gadashe. Sarkin ya koka akan irin matsalolin da mafi yawancin masu sana'ar hannu ke fama da su a Najeriya. a ci gaba da tantaunawarsu da wakilin muryar amurka muhammad nasir bakon shirin wanda darakta ne a wata makarantar nakasassu ya nuna bukatar daukar matakan inganta wannan fanni a matsayin wani bangare na yunkurin kawo karshen sana'ar bara ko da yake ya koka kan yadda wasu ke karkata akalar tallafin da gwamnatoci ke warewa domin masu bukata ta musamman a wasu jihohin arewacin najeriya mu ga yanzu mu ake ce mana kasassu yanzu ga gwamnati ta ba da kaya ta ce a raba in sun biyo hannun ciyamomi ba mu an na kasa su ba sai su ta tura kansuloli da sauransu sai su raba kayan na su ne na yanzu haka akan kawo kaya da sunanmu a da sunanmu sun ka hito amma ba a rabanmu mu samu ba a zarabansu mu samu sannan gwamnati ta ce tana son hana bara shi in mu ta hana mana bara baka ba mutum hura ba kana cewa tun da kasari ne to sannan na biyu ana son waɗannan da a tare da gwamnati a kyautata musu da an kyautata musu na baya gare su na cewa ka ai mun ga an wawa na kaza an wawa na kaza to mu ma bari mu zo mu bi wannan hanya ko ba a wannan to sannan yanzu mu gwamnati ta ce ta hana mana bara shin waɗanga almajirai da ka yawon barawa na kun cewa suna da masallatai asibitoci nami a tara musu miliyoyi to shi mi a matsayinsu ga gwamnati mu kenan mu ake ce a hana ma to sai ki sai da can kila iyali mata da yara da kuma kila da dawai da ke gudana ta ɗauka lalurorinsu ina da yaro ashirin da uku ashirin nawa uku wasu marayu ne da abokina ya rasu biyu hannuna da wani kuma yaro shi ma guda don son makaranta da wuri na su a yaro ashirin da uku yanzu garan ɗawainiyar makaranta ina nan gayi kuma allah ya kaddari allah ba mu principal na gamman arbit na argungu duk yaro na da an makaranta ya ɗoke min kuɗin biya mai na registration ko kuɗin ƙara makaranta na yar jarabawa da ake sannan na samu principal da form set alhaji isa dabta isa sama'ila a rugungu lokacin da ya zan yarinya ta ina son ta ta je ga makaranta kuma health technology kuma allah ya kadari hannu kuma an kai nasara da shi da principal din nan na aminu ɗakin gari wallahi sun kyautata don ko shekarun jiya ma na ya mai maganan yarinya ta da gane da gashi gina ta ta haɗi gashi an ce za a biyan kuɗi dubu kaza na abubuwa ya ce min tushi wallahi an riga ma an rufe amma an bari zai sani yadda za a yi to na san ga hali ne ya ɗauki alkawalin cewa yarinya ta har ta ƙara makaranta sai ta dogara ga kanta ta tsayi ga ƙawahunta sannan ita social security ita ma takan taimakawa dangane da biya ma 'ya'yanmu kuɗin makaranta kamar wajen su nasiru gwandu ma'aikata ce ta gwamnati ta ire-iren tamu ce da sunanmu ne an ka tana nan birnin kabi to sarki kasancewar ka kana da da makami na sarauta sarkin Makagi na sarkin kabin argungu eh. dole akwai makamin da a karkashin ka a cikin wannan masarauta kwarai ko ya zamantakewa take da su musamman da eh. kike kana da abin kila wasu ba su da da zaman zamantakewa daga nan hakan ba ma riko na ne duk inda emirate ɗin sarkin kabi take karkashi na suke kuma zamantakewa lahiya lau sannan kuma yanzu haka suna jiran a buɗe makarantun nan gana suna nan yanzu sun kagara gabara yanzu haka ina da yare nan can gidan sarauta na makafi waɗanda ke zaman jira a buɗe aikin su shiga to ba buɗa ba social security ba ta buɗa ba local gama ba ta buɗa ba jiha ba ta buɗa ba wato an rufe saboda wannan cutar ta coronavirus a rufe wannan abin ya shekara ya yi shekara uku da rufe wurin to me yasa aka rufe to na muka sani tunda mu dai mun so a buɗe waɗannan abubuwa a ci gaba da koyarwa a koya ma jama'a musu iya. To sauraro nan za mu dakatar da wannan shiri a yau sai a makon gobe za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin idan Allah ya so. A madadin wakilin sashen Hausa a jihohin Sokoto, Kabi da Zamfara, Muhammad Nasir da bakon shirin na ƙasa sarkin makafin sarkin kabin argungu Muhammad Mokhtar da dukkan abokan aiki muke ce da ku a wani lafiya. Na madalla wannan ya kawo mu lokacin da Ridwan Mokhtar Abbas zai gabatar da sharhin jaridun Ghana. jaridar Daily Guide da mu so sharhin jaridun na yau kuma ɗayan na manyan ta shine shugaba Kufa Ado ya jagoranci taro na cikon tamanin na Minisuti. Jaridar ta ce shugaban ƙasa na Akufa Ado ne ya jagoranci taron Minisuti kan bidiyo yau sha hudu ga watan yuli shekara ta biyu da ishirin. Taron na yau wadda shine na cikon tamanin ɓangarensa eh, da an kai kamar yadda ministan labarai ya nuna a dalilin barkewar cutar coronavirus ne da kuma ka'ida na tazara da aka gindaya wannan taro ya kasance wajibi ta ainihin video A kofa ado dai ya jagoranci wannan taro a inda yake killace cikin gidan sarauta da ake cewa Jubilee House. Hukumar zaɓe ta yi rajistan sama da mutum miliyan hudu da digo hudu a mako na biyu na rajistar masu zaɓe da ke gudana a nan kasar jaridar ghanaian times ce ta ruwaito wannan rahoton jaridar ta ce hukumar zaɓe a halin yanzu ta rajista jimillar mutum miliyan hudu dubu ɗari hudu da arba'in da biyar ɗari uku da arba'in da shida a zagaye na biyu wato mako na biyu kenan na atisayin rajistar mutane na ƙasar da aka yi da dalilin babban zaɓe da da'ayi a yi ƙarshen shekarar nan a cikin wannan adadi dai babban jiha kuma Accra ce a kan gaba da kashi 20.9 na masu rajista sai jiha Ashanti da ke biye da kashi 14.4 na masu rajista jihar Gabashi tana biye da kashi 9.5 yayin da jihar tsakiya ke da kashi tara da ɗigo hudu jam'iyyar ndc ta tabbatar da tarihi na shugabanci john mahamma ya faɗi haka wannan kuma labarin babbar jaridar ƙasar ghana daily graphic ce ta rawaito shi jaridar ta ce ɗan takarar shugaban ƙasa na national democratic congress ndc mr john dramani mahamman ya faɗa cewar jam'iyyarsa ta tabbatar da tarihi na wani aiki da kuma kuma iya shugabanci a lokaci na wato kunci tsohon shugaban ya kai wa new patriotic party npp wato naushi ne na gazawa cimma burka na ɗiyan gana yana mai faɗan cewar jam'iyyar npp ba ta da hujjan neman wato 'yan ƙasa su sake ba ta wani lokaci na shugabanci da yake wa taro na tawagar gangaminsa a nan accra jawabi a ranar asabar tsohon shugaban ya nuna damuwa cewa a lokaci da jama'a ke bukatar shugabanci sosai ga dukkan alamu an rasa wannan shugabanci a nan kasar redwanul lamuktar ba sashen hausa na muryar amurka accra ghana kafin mu karkare shirin a saurari sharhin muryar amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin amurka. karshe dai ƙasar malawi ta rantsar da sabon shugaban kasa bayan zaben da aka kwashe wata goma sha uku ana shiryawa a ranar 23 ga watan yuni shugaban 'yan adawa lazarus chakwera ya lashe zaben shugaban kasa da aka yi a zagaye na biyu inda ya kada abokin hamayyarsa kuma shugaba mai ci peter mutharika da yawan kuri'u sama da kashi 58 an gudanar da zaben shugaban kasa na farko ne a watan mayin shekarar 2019 zaben da shugaba mutarika ya yi ikirarin lashewa da 'yan kankanuwar tazara amma kuma mr chakwera wanda ya zo a matsayin dan takara na biyu da ya fi samun kuri'u ya yi zargin an tafka magudi a zaben ya kuma garzaya kotu domin abu mai kadi kotun kuma ta samu hujjojin da suka nuna cewa lallai an tafka magudi a zaben lamarin da ya sa a watan fabrairun wannan shekara ta bada umarnin a sake wani zaɓe a zagaye na biyu ita dai malawi ta kasance ƙasa ta biyu a nahiyar afirka da ta soke zaben shugaban ƙasa kan zargin magudi bayan wanda aka yi a kenya a shekarar 2017 sakataren harkokin wajen amurka mark pompeo ya yaba da wannan tsari da aka bi na mutunta doka da kuma abin tafarkin demokuraɗiyya a zaben shugaban ƙasa na malawi The people of Malawi elected Lazarus uh, Yake al'ummar ƙasar Malawi sun zaɓi Lazarus Chakwera a matsayin sabon shugabansu. Wannan shine karo na biyu da wata kotu a nahiyar Afirka ta soke zaben shugaban ƙasa saboda zargin an tafka magudi. Kuma shine karan farko da zaben zagaye na biyu ya ba bangaren 'yan adawa nasara. lallai wannan wata dama ce ta kafa tarihi da al'ummar kasar suka yi amfani da ita shugaba chakwera ya kwatanta wannan zaɓe a matsayin nasara ga tsarin demokradiyya da adalci kuma a lokacin bikin ratsar da shi ya alkawarin fifita bin doka da oda sama da bukatunsa ya ce kamar yadda doka ta tanada zan rika bayyana kadarori na a duk shekara zan rika gabatar da kaina a gaban majalisar dokoki don a tambaye ni yadda nake tafiyar da al'amuran kasa zan gabatar da dokar da za ta rage karfin ikon shugaban kasa wanda hakan zai ba hukumomi damar cin gashin kansu kamar majalisar dokoki da kuma hukumar da ke yaƙi da cin hanci da rashawa wannan babbar dama ce da ƙasar malawi ta samu ta kyautata makomarta da sa ido akan harkokin gwamnati da kuma samun 'yanci wannan shine sharhin da ke bayyana ra'ayin gwamnatin amurka haka muka zo karshen wannan shiri na musamman da muka kawo daga nan birnin Yamai a sanadin matsalolin da ake fuskanta a babbar tashar mu da ke birnin Washington DC. A madadin dukkan ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, ni Suleiman Muni Barma ke ce da ku, Allah ba mu alheri.